A daidai lokacin da al'ummar Kiristocin Jihar Kebbi ke shirye-shiryen gabatar da bukin Kirsimeti na shekarar 2023, Gwamnan Jihar Kebbi Comrade Dr. Nasir Idris ya buƙaci Kiristoci da su yi koyi da koyarwar rashin son kai da kuma sadaukarwa. Wannan dai yana ƙunshe ne a cikin wata takarda mai ɗauke da sa hannun Kwamishinan Yaɗa Labaran Jihar, Honorable Yakubu Ahmad Birnin Kebbi. inda kwamishinan ya rawaito cewa gwamnan ya buƙaci al'ummar jihar Kebbi musamman 'yan uwa Kirista a faɗin jihar nan da ke murnar zagayowar Kirsimeti na shekarar 2023 ina miƙa gaisuwa ta da fatan alheri ga ɗaukacin al'ummar Kiristocin Najeriya da ma jihar mu ta Kebbi baki ɗaya. Saboda koyarwa Annabi Isa alayhi salam ta zaburar da mu wajen rungumar son juna da sadaukarwa haɗi da ɗabi'u masu muhimmanci wajen gina al'umma mai jituwa da wadata Gwamnan ya ci gaba da cewa, “Bari mu yi tunani akan waɗannan ƙa'idodi kuma mu yi ƙoƙari mu sanya su cikin rayuwarmu ta yau da kullum, misali kuwa shine yaɗa soyayya, tausayi, da fatan alkhairi ga kowa.” Kazalika yana kuma mai cewa, “Ina kira ga ɗaukacin al'ummar Jihar Kebbi ba tare da la'akari da bambancin addini ba, da su ci gaba da ba gwamnati goyon baya da kuma addu'a Taimakonku yana da muhimmanci yayin da muke aiki tuƙuru don tabbatar da tsaro, wadatar tattalin arziki, karfin demokuraɗiyya da kuma kwanciyar hankali na zamantakewar jihar mu Ya ci gaba da cewa tare za mu shawo kan ƙalubale kuma mu iya gina kyakkyawar makoma a nan gaba. Kasancewar babu wata al'umma da ta samu ci gaba cikin yanayi na tashin hankali da kuma rigingimu, hakan kuwa yana tabbatar mana da matuƙar buƙatar mu. a matsayinmu na al'umma bisa ƙaddara ta bai ɗaya, mu haɗa kai domin samun nasara tare da samun tsira tare. Tun lokacin da muka ɗare kan karagar mulki watanni bakwai da suka wuce, ayyukanmu sun bayyana ne saboda muradin mu na gina jihar da za ta zama abin alfahari ga kowa, da kuma ƙaddamar da ita kan turbar ci gaba mai ɗorewa ta hanyar tsare-tsare masu kyau da kuma kyakkyawan yanayi, in ji gwamnan. Gwamna Idris ya kuma ce yunkurin da muke ci gaba da yi na yaƙar 'yan bindiga a sassan jihar mu ya samu gagarumar nasara kuma mun jajirce wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma tsaron rayuka tare da dukiyoyin al'ummar jihar. Za kuma mu ci gaba da yin hulɗa tare da masu bin doka da oda bisa jagorancin nasarori da aka samu ya zuwa yanzu. Sannan kuma ƙoƙarin da gwamnatin jihar Kebbi ke yi na inganta hanyoyin mota. makarantu da cibiyoyin kula da harkokin kiwon lafiya da dai sauransu, ya samo asali ne daga ƙudurinmu na ceto Jihar Kebbi daga shekaru na rashin kula da kuma lalacewa. Mun himmantu wajen samar da yanayi mai ɗorewa don 'yan jihar mu su bunƙasar da ci gaba a yayin da muka taru domin gudanar da bukukuwanmu. Mu sake jaddada ƙudurinmu na ganin mun samar da kyakkyawar makoma ga jihar Kebbi da fatar ruhin koyarwar annabi isa salam ya cika zukatanmu da begen haɗin kai da kyautatawa a yayin da muke ƙoƙarin gina al'umma mai wadatar da kowa gwamnan ya ƙarasa da cewa ina yi muku fatan alheri da bukukuwan farin ciki da kuma gaisuwa mai tarin yawa ƙarshen wannan rahoto kenan yahaya abubakar Labarun ims daga jihar kebbi a najeriya